assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkan murzaduwa a yau sha bakwai ga watan ramadana hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ne da kuma sha bakwai ga watan uku meladiya ta 2025 tafsirinmu na sotul ma'ida wanda ajiya mun kwana kan aya ta arba'in da hamsin da uku ko za mu tashi kan hamsin da hudu insha Allah ta'ala malama ki bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya muna bayani akan ayoyin da suka gabata waɗanda ake magana akan haramcin mawalacin kafirai yahudawa da nasara da waɗanda suke kira zuwa ga al'amarin da yake ba daidai ba sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara biyuwa da tona munafukai asiri da ban kaɗa lamarinsu da nuna bara'an mu zuwa gare su Allah ya hana mu mu dinga tafiya da su saboda kasararru ne hasara wacce ke mabayyaniya to sai Allah ta'ala yayi bayani akan annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gaskiyar lamarinsa cewa tsaye yake ga addini da ko wasu sun saba makarantar wasa sun ce za su yi ridda su bar addini wannan ba zai cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta ce ya ayyuhal na amanu kun ga dai Allah ya ce mana ya ayyuhal na amanu a cikin wannan sura da Da muka ce akalla sau 18 Allah ya ce mana ya ayyuhal na amanu a cikin wannan sura ko sau 16 wanda ke nuna mana cewa bini bini Allah zai kira masu imani da an yi gaba Allah ƙara kira masu imani saboda ni saboda ya nuna mana muhimmancin ayyuwa akan imanin mu da kuma kula da dokokin da ake fariya cikin wannan sura ɗin kamar da muka wuce a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da gari a cikin wannan sura fa hillu halalaha wa harrimu harama abin da aka halatta muku a ciki to ya halatta ku shi abin da kuma duk aka haramta mana a ciki haramun ne gare mu ila yawmul qiyamati to mu dinga kula da duk sanda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu wani umarni ne zai muna wajen wanda yake buƙatar mu miƙa wuya wanda yake buƙatar taka tsantsan wanda yake bukatar kaza duk mu kiyaye sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya kunu kai imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya rida ya bar addinin sa fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum da sannan Allah zai kawo su al'umma zai zo da wasu al'umma waɗanda yana son su kuma su ma suna son Allah ɗin a zillatin alal mu'minina masu kaskanta da kawunan su ne da junansu musulmi muminai a izzatin alal na. amma masu kuma ɗaukaka ne masu izza ne ga kafirai yujahidu na fi suna jihadi wajen ɗau kalmar Allah wala ya kafu na laumata la'imin ba sa tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yu'tihi man sha. wannan farlan Allah ce yake bari daga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma mai ilimi ne abin nufi a nan Allah ya kira masu imani muminai da su yi takatsantsan da addininsu kada su yi ridda su bar addini kun gani domin yi ridda mutum ya bar addini halaka ce da kuma taɓewa gare shi sai Allah ya muna kan da karki ya tsawartar da mu da mu riƙe addinin da kyau duk abin da aka ce mana wannan addini ne to mu riko da shi ya fara kira da masu imani saboda imanin ku ya nuna muku cewa wannan abin da kuke kai ni'ima ce in kuka sauka a kansa to kun shiga kuma tambal tambal kun shiga bala'i wanda ba ku da ranar za ku dawo gaskiya a kansa sai ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini ya ku mu'minai waɗanda suke da imani a cikin zakatansu duk wanda ya rida a cikin ku ya bar addininsa kaga ba su bari ba har yanzu muminai ne sannan ba cire kowa ba hatta da aljilul awwal sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sayyidina Abubakar su Umar su Usman su Aliyu su Abu Hurairah su waye duk suna cikin wannan karatu saboda su ne masu imani a lokacin banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya shi kada ya kafar aka ce manyan tadda minkum an dini duk wanda ya rige bar addininsa Ke ne ta ridda ba al'amari bane mai sauki wanda kake ganin kafi ƙarfinsa ba a'a nan ma masu imanin Allah ke kira da mu yi taka tsantsan da addini kar mu yadda mu fara wajen mai ridda mu wasu da yawa sun yi ridda a zamanin manzo Allah sallallahu ko masu imani masu imani sun bar addini an nemi su dawo wasu kuma su dawo ba an tsaye musu da haji bayan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar tsotarwa ce kuma abu ne na tashin hankali ka ga mutum mai imani ya bar addini ya koma kafirci ko ya yi rijiya ya koma maguzancinsa ya yi imani amma kuma ya koma inda yake da to wannan akwai tashin hankali a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala kira masu imani da fitta ka tsantsan wajen rugujewar imanin su kada su yadda su yi hasarar imanin ya zama sun yi rijiya sun bar addini kun gane <coughs> to sai ita wannan rijiyar Shi ne mutum ya kudurce a ransa abinda da ya imani da shi na musulunci ya zuba haka bai ya canza ya fita daga tsari ya koma wani abu daban ya bar addinin da Allah subhanahu wa Ta'ala ya ɗaura shi a kansa to duk wanda ya samu kansa wannan yanayi duk wanda ya samu kansa wannan hali to ana je mai tsoron bala'i da zai same shi da shi yasa Allah ta'ala ya muna ishara da kada mu yadda mu yi mu bar addinin mu da mu yadda kafirci kai tsaye in mutum ya yi za a nemi sake tuba ne a ce tuba in ya tuba shi ke in bai tuba kuma a kasa shi kun fahimta duk wanda ya ridda ya yi ridda to cuta ne a kan in ya tuba kuma shi ke mutum ɗaya ne yake yin ridda ya tuba kuma a sace kashe shi shi ne wanda ya aibata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin zagi annabi ko aibata shi ridda ne zagin Allah ridda ne zagin addini ridda ne zagin alkur'ani ridda ne zagin manzanni ba kiɗa ridda ne kun gane ƙareta addini ridda ne to in mutum ya yi ridda ya tuba shi babu wani bakan amma in mutum ya zagi annabi ko ya aibata shi kuma ya ce na tuba la mahalata sai an kashe shi ba makawa kan wannan sai an kashe shi tubar ta mai amfani a lahira amma nan duniya dan a dauki mataki akwai koyar mutane girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kisa ne akan wannan idan yana raye ka zage shi ko kai bata shi ya ga dama maka afuwa ya fi baka shikin amma bayan ya mutu in ka aibata shi dole sai an kashe ka kun bayyana wannan ba maka wata an kashe ka in ka tuba ta ma amfani ta lahira in ka da Allah amma mu a nan duniya sai mun zata maka da hanji sai amma hukuncin da ba za a sake ganin wani ya maimaita abin da ka aikata an fahimci wannan to shi da sai Allah ta'ala ce mana duk wanda ya ridda ya bar addininsa to ku sani fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sanin Allah zai zo da su mutane sanannu yuhibbuhum wa yuhibbuna suna san Allah na son su kuma su ma suna san Allah azillatin alal mu'minina masu kaskanta da kawo na su ne tsakaninsu da mummune yan amma kuma a izzatin alal kafirina masu ɗaukaka ne da girma masu nuna sani akan kafirai yujahidu na fi sabilillahi wala kafo da lawmatal ayy suna jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah ba sa tsoron zargin mai zargi su waye waɗannan mutanen su ne dai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ne yake son su shi yasa zaɓe su sannan su ma suke san Allah ya haɗa su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun bai wannan Allah ne yake kaunar su a nan waje a Qur'ani iri biyu dangane ga haƙƙin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana kaunar su sannan suke kaunar Allah daidai ke inda Allah ta'ala ce radiyallahu anhu wa radu anhu sun Allah ne ya da su sannan su ma suke da Allah wanda a hankalce irin nawa hankalin da naka za mu ga cewa kamata ce suna san Allah in ya ga gaskiyar sai su ba ga wani sun yarda da Allah in ya ga ta ta gaskiya ce sai da su to amma su sahabbai zaɓin Allah ne musamman shi yasa ce radiyallahu anhum wa radu anhu yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi ne yake son su sannan suke son sa domin Allah ne ke faso bai ati Allah bi qaumin kaga bi nakira da sanin Allah zai zo da wasu mutane an san su ai su ne sahabbai wanda ake tauna tsakuwa don ayata tsoro kar ku yi ridda in kuka yi rijiya, Allah zai zuru su mutane to ba su yi ba suna na ka addini su tun suna ka addini ba makawa akan cewa su suka fi kowa daraja ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wata'ala mun gane wannan yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im suna jihadi wajen ɗau kalmar Allah ba sa tsoron zargin mai zargi babban al'amari ga musulmi a same ka wajen jihadi wajen ɗaukar man Allah kada ka yadda ka yi rauni a wajen bin addini kada ka yi rauni wajen bin gaskiya kada ka yi rauni wajen kana jin nauyin a ce maka kai mai riko da addini kar ka da wannan ba ta tsoron zargi mai zargi a ce maka kai ka cika son addini ka cika Allah ka cika son azumi ka cika ba ta tsoron zargi wannan sannan ba sa tsoron zargin mutum ya ce masu ku masu riko da addini ba sa tsoron wani duk wanda zai ma izgilanci kyale shi zai bayani a gaba ayar shi tana zuwa an fahimta sai Allah ta'ala ya ce mana zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan zaɓi ne na Allah falala ce Allah ke bayar da ga wanda ya yi ka musulmi mumini wanda bai rija ba sannan a yi wanda ke ƙaunar musulmi ɗan uwansa mai tsananta makabari ta wannan zagin Allah ne domin shi mumini ya sauka kama mumin ɗan uwansa amma tsakanin da kabari ba ba ga maciji shi ta Allah ya maimaita mana wannan cikin sotar fatih don ya nuna mana girman lamarin yake muhammadin rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورجوانه فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرء أخرج شطعه فآذره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ الهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجرا عظيما هذا أنما الله Allah ya sake عزة على الكافرين عزلة على المؤمنين suna sauƙi da a halin tsakaninsu da juna ba sa gaba da juna ba sa ƙyamar junansu al-muslim akwai Musulmi? don mumini dan uwan mumini ne musulmi dan uwan musulmi sannan muna da mawala ta tsakanin ba ma gaba da junanmu mu musulmi ne mu muminai ne to mu kaunaci junanmu mu cire wata hasara da gaba duka tsakaninmu an fahimci wannan sai Allah ce wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma sani ne inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata wa hum raji'un kadai majibin cin lamarin ku shine Allah da manzonka wallazina amanu da wanda suka zama masu imani allazina yuqimuna as-salata waɗannan masu imani sune masu tsayar sallah akan jokokinta da wajibanta. da sunnoninta da musahabbanta da tsare ta kan lokacinta wa yutuna zakata suna kuma ba da zakka wa hum raki'una kuma suna cikin suna yin ruku an fahimta sifar mu'mine ke, waɗanda Allah ta'ala ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu lalle majibincin ku ku shi shine Allah da manzonsa wallazina amanu da wanda suke imani su ne majibinta lamarin mu da zuwa masu imanin su ne allazi ne yuqimuna salata wa'anda suke tsayi da sallah ba masu yin sallah aka ce allazi ne yuqimuna salata wanda suke tsayi da sallah su tsayi da dokokinta da wajibanta, da musahabbanta da sunnoninta da lokacinta da yin ta kan tsalki da ba da ita kamar yadda Allah ya ce a yi ta tsara ku da sujada samun cikakken khushu'i a cikin sallah rashin wasa rashin kaza rashin kaza rashin kaza duka to in ka kiyaye wannan ka daga cikin masu iqamatu salat allazina yuqimuna salata wanda suke tsaye sallah wai tuna zakata kuma suna ba da zakka ba sa rowa ba sa danna haƙƙin Allah za su bada haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu za su bada abinda Allah ya hore musu za su ba duk wanda Allah ya a bashi wa hum raki'una sannan kuma suna ruku'u anan malaman tafsiri suna da magana biyu kaso na farko suka ce wa hum raki'una suna ruku'u suke fara zakar ne shine aqidar ɗan shi'a suka fito akan ta suka ce wannan ayar an sauka da jini akan sayyidina ali wai yana daga cikin inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu majibin jallamanin kuma ana wane ne wali wane ne uh, me yake da suna wane ne zai gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen khalifanci suka ce wannan ita ce ayar inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu to wallazina amanu ne sune wai sayyidina Ali sun yi da shi wa manzo Allah bane da haka daga Allah sai manzo Allah sai sayyidina Ali to sai ka ce wallazina amanu wallazina amanu kuma jami'i ne ba mutum ɗaya bane ba za ka samu mutum ɗaya baka ce shine sayyidina Ali da an ce wallazi amana da wanda nan da imanin sai da to ila da sayyidina Ali zaka nemo kace amma ta ce na amanu da wannan da suka yi imani kuma ga ce allazina yuqimuna salata aka fada jami'in jami'in su ne ne wanda suke tsaye da sallah wa yi tunan zakata ba wa ata zakata aka ce ba wa kama sarata a wa yi yuqimuna sarata jami'i ne wa yi tunan zakata jami'i ne wa hum ne wani wani yana ruku wani yana nema ba shi sadaka sai sai na ali ya miƙa mai hannunsa ya cire zobensa na zinari ko na gwal kaga duk wannan ba ƙarya ce ba bankar ayoyi ne ake wa dole sai an samar masa na ayyu matsayin khalifa sai an samar masa matsayin shine wanda ya kamata ya gaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sayyidina Abubakar Umar da da Usman ba to larabcin baya goyon ba saboda jam'i ne sai na ali kuma shi kadai ba su riwa wani amma ba wanda ya hana kuma sai na ali shiga cikin wani ayar saboda mai imani yana tsaye da sallah akan yadda Allah ya ce a yi ta yana kuma ba da zarka kamar yadda Allah ya ce a bayar yana ba da sadaka ba za ka kuma fitar da sai na abubakar cikin ayar ba yana sallah yana tsaye da zakar lokacinta yana ba da sadaka yana yin ruku ba za ka fitar da sai na wasu ma a cikinta ba ba za ka fitar da abu huraira ba ba za ka fitar da sayyidina umar ba za ka fitar da talha ba ba za ka fitar da azubair bin awwam ba za ka fitar da abdullahi bin abbas duk sahabbai suna cikin ayar ba su kaɗai ba muminan wannan lokacin ba suna cikin ayar da haka ba wai jeri ba ne na cewa suna ba da zakka wa hom raki'una alhali suna ruku suke ba da ruku su je eh, saraka ba haka ba ne ba shi ya fasar ayar ba ayar tana bayani akan kuma wahum munafiquna suna masu kaskanta da kawunan zuwa ga Allah zaka same su a wajen sujada da ruku'u wanda kafirai ba sa yi sifar mu'mine ce kuma sahabban nan Allah ya faɗi cewa suna ruku'u suna sujada ko a taurar injina mara labarin su muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu wa 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan kuna fadlan min Allah wa ridwana fima hum fi wujuhihim من أثر السجود نعم. ذلك مثلهم في التوراة تلقى التوراة أنبلا ومثلهم في الإنجيل كذر أخرج شطأه فآذره كذر أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ الهب الكفار هكذا ba za ka dauce waɗannan sahabbai akan wannan ayar ba da su الشيء yake magana الشيء ya za ka kaga wannan ba daidai ne fassara ce ta kama karya fassara ce ta yin tasha suke ma mutane wanda babu gaske a cikin ta an fahimta da haka Allah ya yabi masu imani waɗanda Allah shi ne majibincin lamarinsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma muminai waɗanda suke tsaye da sallah a kan yadda Allah ya ce a yi ta kuma suke ba da zakka kuma suna masu ruku'u da kaskanta da kawunansu wa man yace wallallaha wa rasulahu والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون duk wanda ya juya mu Allah baya da manzansa ya juya mu kuma wannan masu imanin da Allah ya faɗa a cikin wannan ayat da muka wuce kaga jami'i da Allah ke magana wallazina amanu da wannan suke imani ba wallazi amana kun gani fa inna hizballahi humul ghalibuna to haƙiƙa lalle rundunar Allah su ne masu galaba kan kowa rundunar Allah ita ce mai galaba kan kowa ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa suka yi imani la tattakhizu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitabu min qablikum wal kuffara wata wattaqullaha in kuntum mu'minina Allah ta'ala ta yi kiran masu imani ma'ana ga wata doka ta gaba ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa sai masu imani la tattakhizu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban kada ku riki wanda suka ɗauki addininku abin wasa da izgilanci suka mai da addininku abin izgilanci abin wasa min allazina utul kitab min qablikum daga wanda aka ba su littafi gabaninku wal fara awliya da kuma kafirai kar ku rike su majibin talamarinku kar ku kaunaci kafirai soyayyar kafirai da soyayyar ahlul kitabi kana ganku a cikin ta mun karanta wannan ayoyin ajiya Allah yana son cire mita mana irin su kuma yanzu cewa ya kona suke masu imani kar ku riki makiya addinin ku masu muku izgilanci masu yi muku walakanci da addini kar ku rike su masoya a gare ku kar ku rike su matsayin shugabannin ku majibin talamarin ku karfe haka sun kafirce mu Allah subhanahu wataala kuma sannan sun zo kuna rike masoya kuna riƙe su a matsayin abin ƙaunar ku kar ku yi haka duk wanda ku san ya ce baya sa addinin ku ko yana muku izgilanci yana na addinin ku addinin wasa ne addinin kaza ne to zan ku dauke su majalin lamarin ku in suka tashi za su zagi addini ce wahala banza kuke kaza kuke kaza kuke kun takura kan ku kuna da wani ideology da kuka ɗora ma kawo ku ta fi shi wannan makiyin Allah ne makiyin annabi ne makiyin addini ne ba kai ba shi balle ya kaunace shi wani ya ce min tun da Beckham ya ce aka ce wa kafi kana ya ce musulunci tun daga lokacin shi ba daina san shi ya daina makon ɗinsa haka ya kamata da aka na su ce yanzu ya baka ƙarara ba san addini ka sun tsare shi ɗan siyasa in an samu a tarihin siyasa a zagin addini kar ku da ku zo ku ce za ku zaɓe shi komai aikinsa za ku ɓarin addinin ku ne da za ku je lahira da shi kai a nan duniya ita kuma duniya da zai gina muku ya muku kwalta ya muku titi ya baku ruwa sai ku asibitota masu kyau za ku tafi duk wannan ba duniya shi wanda za ku je lahira da shi ku ɓari guzirin tafiya lahira shi ku ɓarin kuka rige na duniya wannan hasara ce bayanan ne hasara taɓewa ce ƙasƙanci ne da wulaƙanci da aka mu shaidi da nuna ƙauna da soyayya ga maƙiya Allah maƙiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu ba su Allah ya ce karmar su masoya da ma'abuta likitabi da kuma kafirai karmar mu su masoyan mu bayan kuma suna mana izgilanci ga addinin mu sai Allah ta'ala ce kul ya ahlal kitabi ga ya musu ya ku ahlal kitabi wanda suke muku izgilanci ne hal tanqimuna minna illa an ko mutalake wa idza nadaytum ila salati takhazuha huzwan wa la'iban zalika bi annahum qaumun la ya'qiluna Allah ta'ala ya ce wa idza nadaytum ila salati idan kuka tashi zuwa kiran sallah in kun kira sallah ittakhazuha huzwan wa la'iba sai su rike abin naku wargi ne da wasa kan izgilanci da wasa sunan da kuna ihu a lasifika ba haka aka taɓa faɗi na abuja ba sai a kashe lasifika saboda ana da mutane da ihu kira sallan da ihu iskanci ne wanda iskanci ku je wajen turawa ku jime sunan coci african dancing area suke ke mata santa ga african dancing santa ba a ruwan su da na kiristanci su iskanci suka suke bugawa to yan afirka ne masu ɗauka da zabi yan zumunta yan e, e, e, evangelican yan waye yan roman catholic su ne za a ga an daddaki ana tsayi ana ta tafiya cikin coci to cewa su ba su ɗauki wannan motsin bauta ba ce mai cikin african dance center kawai waje ne kawai na rawa da wani na afirka zo a yi yesu yesu yesu yesu a ta a ta tafi ana rawa da ganga wanda iya ihu hallelujah shi nan ya zama malami a cikin su in ya iya zanzaro ya iya tsalle-tsalle littafi to shi kenan ya zama haka kuma Allah ya siffanta addinin nasu kuma haka ne ke tafiya cikin su ba canji ba canji haka ne yake to sai Allah ta'ala ce in kuka tashi zuwa sallah kiran sallah ittakhadhuha huzwan wa la'iba za su ɗauke shi abin kaskantarwa da kuma wasa ne suna gaya muku izgilanci sannan kuma suna muku wasa da lamarin wa ma sai Allah ta'ala ce ba haka bane lamar ko a zalika bi annahum ya la yaqiluna ba komai ja musu wanda ba zai dai kawai su mutane wanda ba su hankalta da suna da hankali da sun gane abin da kuke ne daidai ba wanda suke yi ba amma babu hankalin hankalin dabbobi gare su ba sa iya tunani ba sa ganin daidai ba sa kuma gane mai ba daidai an gane wannan waliya a halar kitabi Allah ce ga ya musu ya kuma abuta littafi hal kaimuna minna illa an amanna billahi wa ma'unzila ilaina wa ma'unzila min qablu wa anna tsarhun fasiqun Allah ce gaya musu ya kuma halar kitabi ba za ku kuke muna bakin ciki ba ba za ku kuke muna wannan jigantakar ba illa an amanna billahi sai dai kawai mu imani da Allah imani da aka ce ku yi ba ku yi ba mu yi shi yasa kuke mani irkalanci an ce ku imani kun ƙi ba shine matsalar ku ba kun ƙi imani da Allah abin da aka ce ku ki mu hasu da ke kenan wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana na alqur'ani wa ma eh, eh, wa ma unzila min qablu da abinda aka saukar gabanin mu wa anna aktsaruhum fasiqun Allah ta'ala ji dai da yawa daga cikin su fasikai ne ba su iya gane gaskiya ga gaskiyar ba su yi aiki ku yi kaza ba za su ku bar kaza ba su yi hasar da suke muna saboda mu mun dace da umarnin Allah da umarnin manza Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma an ce su yi imani sun ki imani hasadan min indi anfusihim hasara ce kawai tsakaninmu da su ku yi ba za su Kuma da sun ƙi su to sai Allah subhanahu wa ta'ala kyale su da bakin cikin su sai dai kace musu me qul mutu bi ghaizikum ku musu da bakin cikin ku mu da mun imani ko mu san adawar ku gare mu da kuma tsiyayyar ku gare mu saboda kadai mu mun imani ne muna bin addinin Allah ku kuma ba ku imani ba shikenan haushin da kuke ji na muke shine haushin mu da kuke to mu masu imani da Allah da alkiyar ko kuma ku zaccan ku tabin da kuke so kun gane wannan wannan tsarhun fasikun da yawa daga cikin fasikai ne a cikin alifitar ƙul halƙuna biyukun bisharri min zalikun bisharri min zalikun masu batin inda Allah mallahanahu Allah wa gariwa alaihi wa ji'ala min humul ƙirarta wal khanazira wa abar ɓaguta ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'i sabil Allah subhanahu wa ta'ala ce qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalikum shin ba za ba ku labarin wanda bi wannan sharri ba izgilancin da suke yi da ce muku da suke wasa kuke yi ba zan ba ku labarin abin da bi wannan sharri ba masubatan inda Allah man la'anahu Allah Allah ta'ala ce wanda Allah ya tsine masa albarka wa ghadiba alayhi yayi fushi da shi wa ja'ala minhum al-qirrata aka sanya wasu daga cikin su ga zama birrai wal khanazira da kuma aladu wa amal tahut wasu kuma suka mota mu gumaka ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil wannan su suka fi sharrin matsayi su ne fata akan hanya madidiciya kun gane wannan abin nufi Allah ya tsine masu albarka duk wanda Allah ce kai tsinanne ne mai kake jira wani ba za yi kake jira kuma wani wannan Allah ya tsine ma kana nufin zuwa ce maka dan wuta ne kai tsaye dole Allah ya tsine masa ya tashi yi, kwandiyar sannan waje alamin humul ƙirarata wasu daga cikin Allah ya mai da su bin rai biri saboda saɓan Allah da su Allah ya hana su sun kibi a ranar asabar saboda a jarabce su a je yaya ni kaunar su a kasu su ga Allah yaya yadda su da Allah yaya bin umarnin Allah yaya yadda da hannun Allah gare su su zai kuma suna ma Allah wayo sun yadda ba su kama ranar asabar amma kuma ran juma'a sai su sanya kuma a mai kuje su su sanya ne wajen kamun shi da aka duk kifin da zai zo ranar juma'a zai makale a wani wajen an yi da ranar asabar ba za a fito aiki ba Ranar lahadi in aka fito aiki sai a zuwa tare kifin juma'a asabar gaba daya wai Allah za su mawaye Allah ya ce kar su kama suka suka kama yau ba tinya ba kafar baya ka ki fitowa asabar amma ka yi aikin asabar tun yaushe juma'a da lahadi ta ke na asabar da tana to da suka yi wannan sai Allah mai da su biri aka mai da su biri wal khanazir da kuma alaju wa abar tagut kuma suka yi suna bauta wa tagut to nan malami suna da magana guda biyu daya ta su gida biyu ɗaya kuma za mu zo kanta na farko da Allah ta'ala ce wa ja'ala minhumul qiradata Allah ya sanya wasu daga cikin zubiri wal khanazir wasu kuma aladu to wannan birin sai wasu malamai suka ce shin da baburi ne gaba ɗaya sai da waɗannan ahli kitabin suka saba umarnin Allah sannan Allah ya canza kamannin suka zama suka zama irin biri yanzu shine magana farko ɗaya wanda zuwa da suka ce eh ba biri akan su aka bari biri saboda saba umarnin Allah sai aka mai da su ga su kamar yan uwanka ba ba yan uwanka bane mamaliyan su ya abin da biri yake da shi kana da shi amma ba mutane bane an canza halittar su sun koma kamar biri an canza musu yanayi ke ba biri a da aka mai da su wata halitta su suka zama biri zuwa malamai suka ce a akwai biri din a da amma da Allah ta shi masu uku ba kai masu hukuba irin maidin halitta su kowa irin tabiri kamar yadda ya zuwa wani hadithi cewa idan ɗayan bai daina kallon sama ba a cikin sallah mutum ya dinga waje-wajen sama ana je mai tsoron Allah mai da kansa irin kan jaki ta ga kai jaki ba ba ba amma hukumar abin da ya yi shi ne a mai da kansa ya koma irin kan jaki kun gani da haka ita ce fassarar malamai ta biyu cewa eh akwai birin a da. amma da wannan suka yi laifi sai Allah ya ga babu abin suka fi cancanta a mai da halittar su illa me illa bai kun fahimci ita ce magana ta farko da suka fi gida biyu sai kuma ta biyu wadansu malamai suka ce shin hissan au ma'anar Allah mai da su biri Allah ya mai da halitta su ne sun koma biri gaba ɗaya ko kuma an maida irin tunaninsu irin tunanin biri ne kwakwalwarsu irin kwakwalwar biri ce mar amfani sun zama lalatattu wanda kwakwalwar ba ta yi wasu amfani me ake nufi yana wasu malamai suka ce a kwakwalwar ta ka girki ta koma irin kwakwalwar biri shi ne Hissar. wani su suka ce a ma'anan Allah ke nufi ma'anan ake nufi birin dai Allah mai da su to da aka mai da su biri ya aka yi suna nan sun ci gaba ya hayayyafa a cikin birai ne sun zama sun zama biri a'a Allah da ya mai da su biri ya halakar da su Allah da ya halakar da su shi kenan an gama da babinsu an gama da babin saboda barnar da suke ma Allah subhanahu wataala to ga laifin da suka yi ga da je musu kun gane wannan fasarar da aka nima karaka na fi nutsuwa da ita cewa sun yi laifi Allah mai su biri na hakika kuma ya halakar da su daga baya wal qanazira da kuma aladu wasu daga cikin su aladu aka mai da su aladi wa abar baguta wasu daga cikin su kuma suka dinga bautar gumaka ko kuma suka bauta mu gumaka ba cikin su kaga inuwa guda hudu ke ko mala'i hudu malla anahu Allah ga tsinon Allah وجعل منهم القردة أتمر سو وغضب عليه عفوا الله يفشي سو وجعل منهم القردة والخنازير أتمر حالته سو تقوم إن تعالى لبيلي سنكما وعبر طاغوت إذا كن بوتر جماكا كاجنوين عذاب هدو أجري فذاك دولة kai da cewa wannan bala'in da suka samu kansa ciki ya fi wancan izgirancin da suke muku hukumar ai ta fi wancan izgirancin shi yasa Allah ta'ala ce ula'ika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil wannan shine mafi sharrin matsayi da suka samu kawunansu a ciki kuma mafi fata a cikin fata hanyoyi ga baki ɗayansu Allah ka kare mu daga fata ne Allah ce wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون الله تعالى يكي وإذا جاءكم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون الله سبحانه وتعالى yaci gaba da kuma ba mu labari da zargi da aka dinga ma'ahalin kitabi ma'ana waɗannan yahudawa da nasara da ƙoƙarin da suke yi na munafircinsu da iyayya da suke gwadawa da cin dukiya ta haramun da cin abin da Allah ya haramta musu sa'annan kuma da rowa da suke rika kan rashin taimako da rashin bin sharar Allah ta Allah zarge su akan wannan yace wa idza ja'ukum qalu amanna idan suka zo wajen ku za su ce muku mu mun imani kun imani da me sun ce sun imani da Allah wa qad dakhalu bil kufri bayan kuma hakikanin gaskiyar magana imanin kawai a bake tsaya bai jiya cikin zuciya ba babu wani alama na imani a cikin zukatansu ƙarya suke yi su ba masu imani ba ne wa kadda kalubil kufuri sun cakudu da kafirci ne a sanya a jikinsu shi ne a cikin zuciyarsu shi ne a gaɓoɓinsu a ko'ina nasu kafirci ne sai Allah ta'ala kuma ce muna wa hum kara jubihi bayan kuma sun sake sun fita da wannan kafirci nasu ana ganin cewa kamar su sun yi imani sun yi da Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuma ƙarya ne ba haka bane kafircin yana can cikin zukatansu mafi girma da abin da yake bala'i gare su shine sun abokanci kafirci yana cikin jikinsu yana cikin zuciyarsu yana cikin komai nasu zuciyarsu ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ƙarya suke yi munafukai ne babu imani tare da su an gane wannan wallahu a'lamu bima yaktumuna Allah shi ne mafi sani da abin da suke ɓoyewa cikin zukatansu ta da yaktumuna kaziba wa yaktumuna nifasa wa yaktumuna kufra sun ɓoye kafirci da munafurci da me da kuma ƙarya a cikin zukatansu ƙarya suke ba mummune bane Allah ya tona musu asiri saboda ya san ƙarya suke yi babu gaskiya cikin tare da su wa tara kaseeran minhum kaseeran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihim as-suht labi'sa ma kanu ya'malun Allah ta'ala ce za ga da yawa daga cikinsu suna gaggawa wajen aikata sabo da wuce gonar iri wa kalihimu suh da kuma cin dukiyar haramun da za su komai na haramun a nan waje akwai rashawa a cikinta akwai danniya akwai kwace akwai sata akwai zamba cikin aminci akwai kaza akwai kaza akwai cin alali akwai cin kare akwai cin kaza amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya abbar abin da matsayin mai ci wa aslihim sawt saboda gayar fafutukar mutane shine me a samu abinci duk wanda gaina wahala ce maka yake yi muna neman annan abinci ne muna neman tuwo ne muna neman kaza ne to ko da ko yanzu ya samu kuɗin da zai gina gida ne zai ce maka wajen neman su muna neman nan tuwo ne ya samu kudin da zai babbar mota me zai gaya ba muna neman abinci ne amma duk labarin ya ƙare a neman abinci tare cewa ba abincin kaɗai ke siya ba yana siya wasu abubuwa daban wanda ba abincin ba kun gane wannan sai Allah ta'ala ce labi ta makanu ya amaluna ke da abin da suka zance suna aikatawa suna yin abubuwa wanda ba daidai ba ga kokari da suke dai wajen su ga cewa sai sun saba ma Allah al-isma wal udwan al-ismi sai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala daga maganganun su da kuma ayyukan su zunubi ta koyina suna aikata shi wal udwan da wuce gonar iri ce ta alfarmar Allah ce ta alfarmar mutane duk wannan suna ciki babu abin da ba sa yi ba wanda ba sa yi kullum cikin zaɓen Allah subhanahu wa ta'ala amma kullum cewa suke ne su akan gaskiya suke su akan daidai suke su suna kaunar mu su suna kama kuma ƙarya suke babu ƙauna tsakanin mu da su mun fahimci wannan domin ta'addanci da sabon Allah subhanahu wa ta'ala aikin mutanen banza ne aikin mutanen banza ne za a kuma sun daddage wajen ganin sai sun yi wannan amma ce maka kuma suke yi mu akan gaskiya muke lalabinta muke yi muna neman mai aiki da ta kuma kariya suke yi babu wannan a cikin zukatansu ba su da niyyar wannan abin da ya dame su shine kadai su samu dama da su yi sabon Allah subhanahu wa ta'ala laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim ism wa akalihim as-suht labi ma kanu yasna'una Allah ya sake zargan malaman su fada fada din su manya manyan cikin su sai Allah kuma ya da zargi a kansu laula yanhahum ar-rabbaniyuna me yasa wadannan malaman cikin su wal ahbar da manya manyan malamai ar-rabbaniyuna wanda suke masu da'awa masu addini a ciki da malaman su manya manyan malamai fada fada su ne ruhbani me yasa ba hana su faɗin wannan al'isim ɗin ba irin wannan sabon da suke yi da baki suna faɗin miyagun kalamai suna muku izgilanci na addini suna muku zumɗe suna muku abuwa ba dai na walaƙanci Allah subhanahu wa ta'ala ke me yasa masu addinin su hana su wannan ba wa aklihim suhd me yasa malaman su ba su hana su cin dukiya ta haramun ba da cin abin da Allah ya hana na kazanta da mushe da sauransu me yasa malaman su yi wannan ba a shai kenan malamai abin zargi ne a cikin kowace al'umma in sun ga ana saban Allah subhanahu wataala ba su yani ba tunda gashi Allah ya zargi malaman bani Isra'ila laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ismi wa mai wa aklihim as-suhd labi isa ma kanu yasna'un kir da abin da suka kasance suna aikatawa su waye waɗannan malaman da haka aikin malami a cikin kowace al'umma idan ya an yi ba daidai ba ya tsawatar ya yi nasiha ya yi jan hankali cewa wannan abin da ake ba daidai ba ne a daina Allah baya Allah ya kyamaci wannan Allah baya san kaza to sai ka kauce masa Allah ka ba mu ikon tsaye da da'awa a inda ya kamata a tsaye ita duk wanda ya kamata a gaya ne gaskiya Allah ka ba mu karfin iko da karfin hali na faɗin wannan da'awar ta mu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ayyul jihadi afdal qala qawlul haqq inna sultanan ja'ir hadisi imam ahmad a cikin musnad dinsa ruwaya ta abu ya'la al-bahili abu umama al-bahili afwan hadisin zani nabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi ayyul jihadi afdal wani jihadi ne bi kowanne yace fadin gaskiya a wajen shugaba ja'ir ka zama kana jara'a wajen faɗa mutane gaskiya ko da shugabanni ne na samar na ƙasa duk ka gaya masu gaskiya ka cire kwaɗayi da maula da tumasanci a tare su in an ganka da wani babba to kasuwanci hana ka shi ba maula ba ko mutunci ko zumunci amma kada dai a ganka wajen babban mutum kana maula kana roƙo in ya yi ƙarya ka ce gaskiya ne in ya ce baki ka ce fari baki ne in ya ce fari ka ce fari ne in bakin ma ya ce ma fari ka ce haka yake nan kare ne to wannan masu ci ne rashin sanin ciwon kai ne maula ba daidai ba ne. kar mu dinga zubar da mutuncin kanmu musamman ɗalibai ilimi almajirai da malamai ku ja mutuncin ku a riƙe mutunci a daina roƙo yana zubar da mutunci yana zubar da ruwan idan, ma'ana za ka zan baka da kwarjini baka da muruwa gaba mutane duk wanda ya ganka kawai wannan sakare ne kawai dole kuma ka cika rukunan maula guda biyar kun zan maula zana rukunai guda biyar ko to dole ka cika su ba a ba a alaji hannu ba a zama inda alaji ya zauna biya abin da alaji yake kawai ka ce gaskiya ne ran ne ba gaskiya ne ran ne ba a ce ma alaji na tafi in ka ce ka tafi su ta Allah hannu hanya zama za ka yi karan da kawabuwa kasa kamar mayi kai ta jira ta jira in ya baka ka dinga godiya ka dinga godiya kana na cewa babu kamar shi dole ka dinga mai ƙarya da gaskiya kuma kana ba su labari akwai wani su ɗan fada ne kan za su daina su ko ƙarya da gaskiya su kawo fada karu zuwa ce babu labari ce babu labari ƙarya ba zai yi shi karan kasa na gida ya san ƙarya yake amma ya san wannan duka mahaukata na ne shigar kawo labari in yana sai wata bajinta don ya aika mutane zaɓo sai kira shi ya ba shi mashin ta sa a facebook ya ba shi kudi a sa a facebook ya mai kaza ya mai kaza duk ajiya faɗa rediyo muna godiya ga onar bulwa ne da ya ba mu kaza inda haka za a samu shugabanni da kowa ya huta wannan ya zama ɗan halal zaɓaɓɓe ne ya san me yake yi ga turanci ba ɗan ɗuma majalisa ba ne nan kuma harbi yake yi yana ƙara harbin wani ne wanda bai bashi ba to in ya zama wannan mutane shi ne tunaninsu to sun ɓata ma kansu nazariya ya zama mun gyara tunanin mun inganta hankalinmu Allah samu fahimta na'am وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا تدعوا بايك ku duba inda malamin ciye karanta wannan wajen saboda akwai haɗari a wajen in aka zo karantawa ƙasa ƙasa ke da murya in aka zo mai da martani ya ɗaga murya kun je ne karanta dawo ka sake karantawa wa qalat al yahud yadullahi maghlula غلت walu inu بما قالوا نعم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ۖ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يهودا واسكتي هنن الله kamar hannun kuturu ne ma'ana hannu ne wanda ke a ɗaure a wuya wanda ba a bada wani abu da shi Allah ce gullat aidihi ƙarya suke hannayensu ne wanda suke a naɗe wanda ba sa ba da sadaka ba sa ciyarwa domin yadda wajen yake malaman ƙira'a suka ce in ka zo karanta wannan wajen da yawa za ka ji makaranta suna kuskure suna faɗin abinda waɗancan mutane suka faɗa ne to dole akwai buƙatar ladabi ku kula masu kanta alƙur'ani akwai buƙatar ladabi na daga murya da saukewa wannan wajen in ka zo ka ce wa qalatil yahud yadullahi sun ba zalula sai ka saukar da murya sai ba za ka kawo mutane karanta karantawa suke yi da ƙarfi su wuce wajen a'a in ka faɗi kai ma kamar ka faɗi abin da suka faɗa ne to ana so ka yi ladabi kai wajen magana ya zama ba magana ka bace in ba dan ta zama dole ba ma ba za ka faɗi ta ba kun gane wa qalat al yahud yadullahi maghlula sai ka sauka da murya in ka tashi kuma ce wallat aidi sai ka yi musu rabi da ƙarfi domin cewa suka yi hannun Allah kamar tamkaccen hannu ne alhul shi ne a ɗaura hannun mutum a nan ta yadda ba zai iya ba da wani abu kamar yadda Allah ta ke cewa wala ta ji aliyadaka maghlulatan ila wala ta fusuha kullal ba. kar ka zama marowaci wanda kullum an jabane da kamar yadda yaro ke yi ba mu sai ya yake da hannunsa to karka zama haka sai suka ce wani inan ne a cikin yahudawa ana ce mashi shas ibn qais yace ai ubangiji hannunsa kamar a daure ki baya bayarwa subhanallah subhanallah Allah ya tsini masa albarka sai da wannan kalma da ya faɗi sai Allah ta ce gullat aidihim ga ya masu hannayensu ne a ta takunkushe hannayensu ne a daure bal ya ja su kuma su tsakani hannayen Allah a shin fita suke yunfi ku kaifa ya sha'u Allah na bayarwa ta inda ya wace ba da arziki Allah Wa ya ke ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli azim Allah shi ke ba da sadaka shi ke ba da kyauta shi ke ba da komai Allah da kansa ke cewa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha Allah ne ba ku duka duk abin da ku tambaye shi duk abin da ka roƙa Allah ya baka me zai rike Allah in ya baka kai kake buƙatar kuɗi Allah ba buƙatar kuɗi da me zaka zargi Allah da ruwa ka ce Allah yana da ruwa baya bayarwa samar da kai da yayi nawa ka bayar aka samar da kai wani kokari ne babanka da babanka suka yi wajen kawo ka in babu ƙudurar Allah ciki ai kyautar Allah shine farkon kai da ya samar balle ka zo ka fara zargin cewa Allah baya bayarwa ai wannan shine tsinanne tababbe wanda ke zargin Allah subhanahu wa ta'ala da baya bayarwa me kake nema Allah bai baka ba me ake nema wanda Allah bai bayar ba a duniya babu shi Allah bayarwa yake shi yasa muna gyara wannan karin magana ta Bahaushe da yake ta wani hanin ga Allah baiwa ne duk hannun Allah baiwa ne babu wani ku gyara wani kalmar magudanci ce ba daidai ba ne a ce wani hannun da Allah baiwa ne kowane hannun da Allah ya baiwa ce saboda ya fi ka sani me yasa yake baka da haka wannan zargin cewa Allah yana da ruwa wannan kafirci ne babba shi yasa Allah da kansa mai da martani ce gullat aidihi hannayensu ne da marwata bal ya dahu mabasu kani qalu ولعنوا بما قالوا أن إينا da بركة دوانا مغانا زكي بل يداه مبسوطة ثاني hannayen Allah a suke na bayarwa duk inda ya dama kaife sha kaife sha wala yazidanna kaseeran min ma minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra dewa yawa daga cikin zuba abinda zai kara musu na abinda aka saukar daga ubangijinka sai dai kafirci da wuce gurar iri wa alqaina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah Allah ce mun jefa kiyayya da gaba a tsakaninsu har izuwa ga tashin kiyama kullama auqadu naral lil harbi atfa'aha Allah duk da suka kunna wuta ta fitina Allah ne ke kashe ta da kansa wa yas'auna fil ardi fasadan suna ta kokari a bayan kasa sai sun yada fasadi wallahu la yuhibbul mufsidina Allah kuma baya san masu fasadi a bayan kasa to sai mu tsaya kan wannan ayar ta 64 sai mu tashi kan 65 insha Allah ta'ala kare ya manta da tsarinmu na wakil waje wanda muke bayar naira dubu dubu ga iyayenmu a duk wata don yi zama muna ayyukan alkhairi gare su na ayyuka na cigaba na al'umma baki daya to na rijiyoyi ɗaukar nauyin marayu da karantar da mutane da suke dajin da suka musulunta abubuwa da yawa na alkhairi ake yi 0010966800 jaiz bank sunan bankin kenan suna kawo kuma imam ahmad bin Hambal. Allah ta'ala ya tada mu Allah mana jagoranci na gari Ta sai lambar wayar masallacin kuma 091 62 22 70 26 Allah ta'ala ya dasa da mu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu larasa wanda muka yi kuskure ko jujjubi harshe kuma Allah ta'ala ya gafarta mana Allahumma a'izz al-islam wal musulmi. wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma ansurna wa la tunsur alaina وامكر لنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين